furu mangada beji an kawashi tun 1955 gudumi wanda aka kafa saboda wasu namomin daji masu muhimmanci kwarai akwai barewa da ake ce maina lokacin nan akwai raƙumin daji akwai jimuna a ciki to amma waɗannan dabbobi na daji yanzu duk sun ƙare duk da wannan akwai manya-manyan dabbobin daji wanda ake alfahari da su su ne kamar su sauran jabbarewa da farar barewa wannan akwai su dila akwai birara a ciki akwai kuma manya-manyan tsuntsaye masu muhimmanci kamar su tushi a ciki akwai kuma wasu tsuntsaye da mutane masu tsammanin sun ɓace kamar misali maiki wannan ana samun su tsuntsaye ne masu muhimmanci sosai gwamnati yana ƙoƙari sosai don ya ga an yi tattalin wannan gandun daji an kare shi gwamnati tare da masu hannu da shuni musamman wani proje da ake cema proje nijar fona corridor wani proje ne wanda da ke ba lamani su ne ke kama musu aiki akwai ayyuka da yawa da aka yi kamar misali gyaran tabkuna tabki biyu da aka raya na cikin gandun dajin wannan da aka yi masa forage aka yi shato da komi da komi kenan yanzu ruwa na nan kodon lokaci dabbobin daji za su amfana sosai da sosai su samu su bunƙasa don ana so daji wannan in ya bunƙasa ci gaban ƙasa ne kuma ci gaban jiha ne saboda za a samu 'yan yawon buɗe ido nan gaba wanda za su zanki zuwa suna kallo kuma musamman ma daji wannan albarkashi ne lokaci zuwa lokaci muna buɗe shi mutane suna zuwa suna kiyo lokacin in rani yi inda babu ciyawa ko ina muna samun makiyaya daga jihar agad daga jihar tawa daga jihar zandar dunan suke haduwa ana bar su lokaci zuwa lokaci suna kiyo har su samu su ketare rani lokacin nan damuna ta haɗi ciyawa ta hito ko ina kuma kowa ya kama gaban shi akwai muhimman ayyuka da aka yi sosai a ciki musamman ma eh, tabkuna da aka raya waɗanda yanzu kenan duk shekara kodon lokaci suna da ruwa banda wannan kuma akwai ayyuka da ake yi na hanyoyin wuta don saboda a takaita wutar daji tunda wannan ba su maganin wutar daji amma suna takaita su akwai ayyuka da ake na raya ƙasa kamar ƙasa in ta lalace ta zaizaye ta zama haƙo akwai ayyuka da ake wanda ake raya wannan ƙasa a yi ramuna da ake cema demilin a kawo ciyawa a zuba da damuna ta haɗe ciyawa ta fito wuri ya rayu jama'a su amfani da shi cin amfani na kiwo da ake samu akwai amfani kuma na samun yan kuɗi talaka da kenan kewaye ga wurin masu wannan aiki tunda ana biyan su kenan suna samun ɗan abin masarufi suna samun ɗan abin da za su ci da iyalinsu kuma dalilin ƙoƙarin da aka kawo wajen gyara wannan furmi sai zamanto Allah ya sa UNESCO ta samu shi hannu an ƙara ma furmin daraja